jama'a barkanku da warhaka sunana anti munira ya kuke ya kwana biyu ya jin daɗi ya jama'a ya ya um, kidima kidima ya fama da rayuwa well na farko ina so in yi wa duka 'yan arewacin najeriya jaje banda 'yan arewacin najeriya waɗanda ma suke libya waɗanda suke zama a niger waɗanda suke akwai tashe-tashen hankali da yawa ubangijin allah ya kama na sauke su yau na zo in yi bayani akan cin dabino eh cin dabino wata rana in kun ga kamannin duri da na dabino ba su da nisa sosai shi yasa zan yi wannan bayani amma kafin in yi wannan bayani ina so in ci akan cewa wannan sabon YouTube channel ne ku yi kokari ku gayyato ƴan uwanku hagu dama ku gaya musu akan cewa an buɗe wannan sabon channel din kuma ba yadda za a yi ku san da cewa channel nan yana aiki in ba tare da kun yi subscribing ba so ku kira 09077871837 akan products mu wanda zan muku bayani akan su yanzu saboda muna da products da yawa a kasa waɗanda za su amfane ku da zamantakewa tare da iyalanku a kafin na mu shiga cikin cin dabino ina son gaya muku akan cewa disamba ya so so saboda haka mun rage farashi akan yawancin products ɗinmu ba ma haka ba muna celebrating shekara uku na zama ko kasancewa tare da ku a yanzu shekara uku kenan ina wannan business ɗin so this year mu yi deciding mu yi cutting na kuɗin products mu, akwai wannan maganin maza ne karamin kwalba ne sunan shi sha yanzu magani yanzu so shi wannan sha yanzu magani yanzu za mu sai da shi akan dubu biyar zumbur ya koma dubu goma sha biyar bonanza birthday da kuma disamba bonanza saboda yanzu ana cikin wani yanayi mutane suna neman kuɗi akwai wasu products waɗanda muka kara su kamar awa biyar ba gajiya maganin maza ne shi kuma ana shan shi kamar shayi gashi na anan sannan akwai sha yanzu magani yanzu sannan akwai naga budurwa ya mike wannan dukkan su packages din mu ne waɗanda in ka saye su yanzu yanzu nan kana sha su yanzu yanzu nan za su fara maka aiki sannan akwai na kara sayin bura wannan kuma har yanzu yana kan farashin shi na dubu sittin ba za mu iya mu rage shi ba saboda kayan haɗin shi yana da wuya kuma yana zuwa a form of tablet ne ana shan shi sannan kuma ana kara ana shan shi sannan kuma ana shan sha'i guda uku 3 in 1 so in kuka sayi wa'annan products din dukkan ku ku kokari ku kira mu akan 0907787137 akwai magungunan mata wannan maganin mata akwai ba ba kishiya wannan shine ba ni ba kishiya ba ba kishiya shi kadai haka yadda yake a cikin wannan gwangwanin din muna sai da shi dubu ɗari biyu sannan akwai mai gida kalli nan in kin yi amfani da wannan humura ne amma ba irin humuran da muke siyarwa na kowane ranar nan ba kuma mun karya farashin shi saboda yanzu lokacin holiday seasons ne so muna sales ne kuma sales din uh, muna so komai da komai ya arha sannan mai kuka yi notice ya canja a kaina hmm? so akwai breast booster gashi nan maganin nono kun gashi nan so in kina da matsala nono ki sun yi kanana zaki iya ki you order kina so su shiga pam su yi kama da wa'annan muna da the best breast booster wanda zaki sha kuma zai boost miki nonuwan ki ba plastic surgery ba plastic surgery na yi ba akwai magani ne na nonuwa waɗanda suke da kyau wanda za mu iya mu sayar miki maganin nonon muna sai da shi akan farashi naira dubu hamsin zaki ki amfani da shi kuma zaki ga result na amfani da shi sannan banda hakan nan akwai muna da products na duka welkiya ɗinku dai akwai sabulai na mata akwai products daban-daban dai so in kuna son wa'annan products din duka kamar yadda kuka sani za ku ku kira 09077871837 akwai humura mun slashin price din shi ya koma akwai na dubu biyar yanzu akwai na dubu goma don duka clients din su samu suma su sayi wa'annan products din don su ji daɗi kada ya zama kamar ko muna sayar ma wasu wa'ansu kuma ba su amfana da abin da muke sayarwa so zumburma akwai na dubu biyar mun rage kuɗin ɗin akwai na dubu goma akwai na dubu sha biyar za ku iya ku kira dukkan mu samu wa'annan product akan 09077871837 don Allah in ba akan wannan layin ɗin ba kar ku yi oda akan kowane layi banda wannan muna da sannan akwai akwai magunguna dai kala-kala ku tambaya za ku samu biyan bukatan ku so um, kamar da na faɗa za mu yi bayani akan cin dabino kun gani dabino yana da zaƙi sosai amma ka kalle shi daga fari yana da tauri so um, amma in ka ci shi za ka fara jin daɗin har ka zo ma ka sha ruwa a kai still za ka yi ta jin ruwan yana maka daɗi me yasa yake kasancewa haka sabida dabino yana da kyau yana da albarka me bambancin dabino da duri in kana tare da mata baka cinta baka kai mata labari yadda ya kamata akwai matsala saboda durin na yana nan kaman dabino ne a duk lokacin da ka ci zaka koshi in kai namiji ne so yana da amfani a koda yaushe kai ta satisfying na matanka yadda ya kamata wannan satisfaction din shi zai sa ku ku zauna a cikin gida lafiya lau so akwai hanyoyi da yawa wanda za ka yi mata cin dabino amma ina so ku kasance tare da ni a fatu na wannan bidiyon domin ku ji yadda za ka yi ma matanka cin dabino kuma ka gamsar da ita musamman a wannan lokacin din kar ku manta duka transaction din da za ku iya je akan 0021642480 Munirat Abdulsalam GT Bank in ya wuce wannan account din ba ma karɓan kuɗi a kowane account kun gane abin da nake nufi in na zo a part 2 zan yi breaking muku down na yadda cin dabino yake da yadda ake yin cin dabino amma yanzu kafin wannan san ya kare saboda zuwa 30th na karshen watan nan za mu kulle layin wannan bonanza din da muke yi ba zan ci gaba da yi muku wannan bonanza din ba na uh, uh, wannan um, duka products din nan and kuma za mu koma sai da humura zumbur da wanda lasu maganin mata so kafin nan wannan kofar din ya rufu ku yi kokari ku yi placing order din ku sannan ku biyo ni a part na wannan video domin cin bayanin cin dabino from beginning to the end daga fari har karshen shi wannan introduction ne sannan kuma da albishir akan cewa products din mu yanzu ya wadatu komin yade kake ji kamar baka da kuɗi zaka iya kai affording na products din nan sabida me alhamdulillah mun karya musu kuɗin su saboda kowa da kowa ya samu ya ji daɗin su na bar ku lafiya sai kun kasance da ni nan da bayan kwana biyu zan yi posting muku akan cin dabino part